sun tabbatar cewa sun aikewa kwamitin da mataimakin shugaban ƙasa ya naɗa domin duba yadda za a inganta biyan ma'aikatan albashi ba tare da tayar da jijiyoyin wuya ba kuma suna neman a biya kowane ma'aikaci naira dubu ɗari shida da goma sha biyar a matsayin mafi ƙarancin albashi. Comrade Nasir Kabir shine shugaban tsare-tsare na kungiyar kwadago ta ƙasa. Duk mun yi la'akari da kuma yadda ƙananan ma'aikata suke cikin ukuba da talakan Najeriya. To don haka mun aike shi shugaban ƙasa lallai lallai ƙarin wannan albashi a aiwatar da shi da gaggawa aini in ta ra'ayina ne ni a matsayina ma na Comrade Nasir ina ma maganan cewa mafi kankanta albashin a kai shi miliyan ɗaya ne zuwa dubu ɗari takwas a wata saboda in kin lura nawa ne kuɗin kuma menene zai saya ma'aikatan nawa ake sai da wato kan shinkafa kuɗin haya kuɗin wuta kuɗin mai da shauransu duk wannan abubuwan saboda haka magana ta gaskiya a kungiyar kwada muna kan bakanmu kuma wannan matsaya ce da babu gudu babu ja da ba sai mun tabbata watar da shi. Amma ga wata ma'aikaciya da ta nemi a saka sunanta ta ce wannan ba abu ne mai yiwuwa ba ga dalilanta. Wai mun mance ne dubu sha takwas da da gwamnatin tarayya shine mafi karancin albashin ya aka kare da wannan aka zo na dubu talatin yanzu jihohin najeriya guda nawa ke iya biyan wayannan dubu talatin din balle kuma a zo ga dubu ɗari shida da sha biyar haba hajiya madina to mu dai ma'aikatan najeriya mun gaji a daina yaudaran mu saboda zaki ga yan kwadago sun taso da magana kaman da gaske kaman za a yi kaman ba za a yi ba daga baya sai ki ji su tsit To menene kwararre a fannin tattalin arziki Yusha'u Aliyu yake gani a wannan lamarin? Wannan ba yana nuna cewa matsayi ne wanda ba zai saba da abin da gwamnati ita kuma take da shi a ƙasa ba ko kuma abubuwan da ta auna ta yi la'akari da samunta da yawan ma'aikatan da kuma yawan mutanen ƙasan da kuma abubuwan da ya kamata a taimaka wa ma'aikata domin ƙarfinsu ya ƙaru a kasuwa wanda in ƙarfinsu ya ƙaru a kasuwa to ƙarfin sauran ƙananan sana'o'i ko kuma abin da ake cewa informal sector waɗanda ba wannan tsarin suke bi ba su ma za su samu tagomashi na wajen abubuwan da suke yi ya samu karɓuwa a cikin tattalin arzikin wajen siyansa da amfani da shi. Ya zuwa yau dai ana bin gwamnatin Najeriya akalla naira tiriliyan tamanin da bakwai da digo tara kuma tuni har ofishin ƙididdiga ya fito da ƙiyasi cewa yawan hauhawar farashin kayayyaki a Najeriya ya ƙaru zuwa kashi talatin da uku da digo biyu a watan Maris na wannan shekara daga kashi talatin da ɗaya da digo bakwai cikin ɗari a watan Fabrairun shekara dubu biyu da ashirin da hudu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.